الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يا مسلمين yau ma ga shi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar mu wannan yammaci na lahadi wanda ya zo daidai da bakwai ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1440 daidai Ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato wannan masallaci da aka yi wa suna masjidi suna da ke titin sardauna a garin agare kamar yadda muka saba taruwa a daidai wannan lokaci don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri da shehin malami abubakar mahmud ya rubuta ya ambace shi da suna raddul azhani ila ma'anin ƙur'ani allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako tare da taliki da ƙarin bayani da wani malami na suna mai suna malam aliyu albami ya yi shi ma ya ambace shi da suna izahul ma'an ala raddil azhar ila ma'anil qur'an wato Allah ya saka masa shi ma da mafi kyawun sakamako a in ba a manta ba muna karatu ne cikin suratul kasasi a darasinmu na baya jiya mun ajiye daidai kan ayata 28 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 29 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa ya sanya kuma ya zan dalilin tsirarmu a ranar alkiyama ranar da ya'ya da dukiya ba sa amfani sai wadda ya zake wa Allah da zuciya mai kyau Allah ka kyautata zukatanmu to in ba manta ba muna karatu ne akan kisar annabi Musa tun daga farko har yadda ya rayu a gidan fir'aunu har abin da ya faru ya faru ya fita ya tafi zuwa madiyana har ya yi aure a can ya biya sadaki da odago kiwo na shekara goma shi ne sadakinsa ta ji ba laifi ba na gani ina so ba na majin baya ba na mai unguwa ba na liman ko? ta an yi auren kuma auren ya yi albarka yanzu ya kare shekara goma zaɓi alkawari ya riga ya cika sai yadda ya yi da matarsa zai raba ta da mahaifin kuma dole ta bi shi auren ke sai ka ga 'yar nijar tana aure a najeriya ko dan najeriya ya auri wani wani ma a amurka matarsa auren ke allah ka shirya da mu to a rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من بجانب الطور نارا حكيكي قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون نعم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين كاغة فيها تاي جرما الله ملوك كيتي فلما قضى موسى العجلة yayin da annabi musa ya kare ajalin da aka yi tsakaninsa da sirkinsa ba ce samaniya hijajin ba bayan atman da ashirin ba min indik wa ma uridu an ashuka alai to ya dai cika ajami ai ra'ayahu kiwo ya masa na shekara goma shi ne ladan sadaki wa huwa samani au ashara sinina shekara takwas ko goma wa huwa mabnunun bihi shine abin da ake zato gare shi kalli lamba ta daya ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه wato ya tabbata cikin hadisin da imam bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba ta 2684 an sa'id ibn jubairin daga sa'id dan jubair qal sa'alani yahudi min ahli al-hira ya ce wani bai hude na mutanen hira ya tambaye ne in ji sa'idu ɗan jubair ayyar ajalai ne ƙaba musa daga cikin ajali guda biyu na shekara takwas ko goma da suka yarjejeniya da uban matarsa wanne ɗaya yi wannan shine tambayar da aka yi wa sa'idu ɗan jubair mai fatawar ba yahude ne qultu yace sai nace la'adari adari a uqdima ala hibrul arabi fa as'aluhu yace ban sani ba bai gama har sai na je wajen babban malamin larabawa na tambaye shi fa qadimtu fa sa'altu bin abbas sayyidu dan jubair yace sai na taho na tambayi abdullahi ɗan abbas babban malami ne fa qala qada aktharahuma ya ce mafi yawan shekaru ne goma ya cika wane ya buhu ma? kuma mafi ya daɗi inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama idan ƙala fa'ala domin manzon Allah idan ya faɗi magana to zai yi aiki don haka ya cika shekara goma shi ne abinda wannan hadisi yake gwada mana to yanzu ya cika shekarunsa goma yana kiwo a uban matarsa ya biya shi ladan sadaki wasara bi ahlihi sai ya tafi da matarsa ya tafi da iyalinsa ai zaujatihi bi idni abiha da izinin babanta na hawa misra ya bar madina ya koma masar to a hanyar masar din ne fa ya gamda gamdakatar a nasa ai min ba'idi shine ya tsinkayo min janibi duri ai ismu jabalin sunan wani dutse ne daga gefen wani dutse naran sai hango wata qala li ahlihim kudu sai ce wa iyalinsa matarsa ku zauna a nan shine unku akwai lambar ta biyu da wanda yake da yiri littafi na ko wa fi ta ta'ala وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Allah ya ce mun kira shi daga gefen dutse ta ɓangaren dama muka kusato da shi yana abun ganawa mana ya yi gani da ubangijinsa annabi musa to shi ne ya ce musu ku zauna a nan huna biljami ta azimar laha ya ce ku zauna aika su da yawa ne wai ya faɗa ka ne don girmama ta auhiya wa ibnaha at-tifl ko ita da ɗanta jariri da mai musu hidima inni anastu naran la'alli min minha kaba. Ya ce ni na tsinkayo wata wuta tayu in zo muku da wani labari daga wajen wannan wutar. haka ne ku? ani dariki in samun muku labarin hanyar da za mu ne wa kana qad aftaha ya ɓace wa hanya aw jazwatin ko ya zo musu da wata jazuwa bakin wuta bi taslithil jimi jazuwa Ai bi ya ko jizuwa jizuwa wa ya ko jazuwa wa dammuha aw juzwatin duk an karanta ka dubi lamba ta uku kara asimun bi fathil jini asim malamin imamu hafsin kenan ya karanta da fata ne shine jazwa wa qara hamzatu wa khalaf bi dhammiha da imamu hamza da khalaf su kuma suka karanta da ruwa juzwatin wa qara al bi kasra sauran qurra'u suka karanta da kisra cewa juzwatin ay qid'atun wa shi'la wani dan yanki da bakin wuta minan nari na wuta la'allakun tasbalun tayu ku samu ainihin jin ɗimi saboda sanyi na hanya ai tastadfi'una ku ainihin wato ije sanyi wadda'u badalun min at-ta'il li'ifti'alin asluhu tasluna ne fataraka Musa zawjahu wa dhahaba ila an annabi Musa sai bar matarsa anan ya tafi wajen wutar da ya hanga ya zo wajen falamma hannu diya min shaɗi ilwadil aimani yana isowa sai aka kira shi daga gefen wani kwari shine wadi ta damacinsa ai yana dama da annabi Musa fi buqatil mubaraka a wani bijire mai albarka li Musa li sama'ihi fi guri mai albarka an ce wa gurin mai albarka saboda a nan ne annabi musa ya ji maganar allah wa ita ihin wata war risalata fiya a wannan gurin bukatul mubaraka aka bashi annabta aka nada shi ya zama manzo na allah mina shajarati daga wata bishiya badalu min shadi bi adatil jari ay linabatiha fihi saboda wannan bishiyar ta tsoro a wajen gurin wahiyar shajaratu inabun au alikun au usaji an ya musa inni an allahu rabbul alami kiran da ya ji kenan magana daga ubangiji kai tsaye zuwa ga kunnen annabi musa alaihi salam cewa ya musa inni an allahu rabbul alami ni ne allah ubangijin talikai magana ta girma وهذا اليقين لا دليل عليه ولا فائدة في تعيينه can yake maganan irin nau'in bishiyar da take cikin wannan wadi wafi ɗaha a suratu ɗaha kuma nudiya ya musa ko inni ana rabbuka an kira shi cewa musa ni ne ubangijinka wafin namli nudiya an buri kaman finnari wa man haula aka kira shi aka ce an albarkaci wanda yake gefen wuta ko yake waran wuta ko gefen gefenta limunasabati ma fi kulli suratin saboda munasaba na abin da yake cikin kowace sura in ka duba a lamba ta uku yace wa kama qala ta'ala ya musa innahu ana allahu azizul hakim namlike ya musa lalle ni ne allah mabuwayi kuma mai hikima wa qawlu ta'ala falamma ajaha nudiya ya Musa yayin da zo sai aka kiraye shi cewa ya Musa inni ana rabbuk ni ne ubangijinka fakhla'na alaika ka cire takalmanka innaka bil wadi al tuwa kana ainihin wani wadi tsalkakekke wanda yake mai albarka wa fasta fastami' lima yuha Allah ya ce ni na zaɓe ka ka saurara ka ji abin da za a ma wahayi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni lalle ni ne Allah ba abun bauta sai ni ka bautata mu wa qimis salata li dhikri ka tsaye da sallah saboda tunawa da ni na'am wa an alqi asak falam فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين نعم الله ملكك يتي وأن ألقي أصاك كجيفة دسندنك دسنداء هننسى كمان العادر مكيا ياكو فألقاها sai ji zancen ubangijin sai jefar falon mara aha ta tazzu ka an na nun? allah ya ce yayin da annabi musa ya ga sandarsa tana motsi shi ne ta tazzu ai ta ta harraku ka an na nun? ai wahiya al'ayyatu sagira kamar yar wata macijiya karama min sur'ati harkatiha saboda saurin motsinta walla mudbiran sai ya juya baya hariban minha yana gudun wannan wato macijiya walam yu'aqib ayyarji bai dawo ba faludiya sai Allah ya kira shi ya Musa aqbil wala takhaf ya kai Musa ka fuskanto ka dawo kada ka ji tsoro innaka minal al'amini lalle kai kana daga cikin amintattu mimma kafu daga abin da kake jin tsoro wannan maciji ba zai yi tasiri a kanka ba sai aka sake bashi wani umarni iya daka fi jaibika aka ce ka sanya hannunka a cikin hannun riganka ai ya daka liyumna bi ma'anar kaf tafin hannun wa huwa kamis shi shine hannun riga wa rijha ka fudda ita bai ba amin gairi su'i za ta fito tana haske ba tare da wata jinya ba khilafa ma kanat alaihi min al'adummati sabanin yanayin da da hannun yake irin na yanayin fata wasamura da ainihin ja to zai koma ya zama fari sol ko ba wata cuta ne ta albaras ba fa da kalaha sai ya shigar da hannu wa kharajaha tubi'u ka shu'a'is shams dai laro zaro hannun sai ga hannun yana kyalkyali yana haske kaman kyalkyalin rana tubshil basra tana ainihin lullube ido au tu'shi bil ainil muhmala tubshi ko tu'shi al'asha shine mai dindimi tu'shi tana sa dindimi idan abu mai haske ya haske idan mutum sai ka ga baya gani sosai saboda wani hasken ai taj'alu basara nadiraha da'ifan li shiddati baw'iha za ta sa idan mai kallon wannan wutan ya rauni saboda tsananin haskenta wadmum ilaika haka minar rahabi ka taro hannayenka wato saboda ainihin tsoro bi fathin ra'i wa sukuni rahabi wa qura bi fathiha wa zan thani ay al khawf ay min ajal al khawf min ida'ati al idan kana jin tsoro na abin da zai faru saboda wannan haske da hannun ya yi min iba'ati lade da an kila hafi bika, da sai ka sake mayar da shi hannun rigarka udu ila halati hal'ula sai ya dawo yadda ya yake da wa'abbar an habil janahi ya yi ta'abirin hannu da cewa fiffike na halin insani kal janahi lidda'iri hannu a wajen mutum kamar fuka-fiki ne a wajen tsuntsu Allah sai ce fa kaga wa'annan ai al'asa wal yad sandanka da hannunka nan wahuma mu'annafatani wato an musu ta'anizi wa inna ma al musharu bihi ilayhima an yi tazkirin abin da aka yi nuni da shi zuwa gare su wanda yake mubtada ne li tazkiri kabari fa zalika burhanani wayannan hujjoji ne guda biyu ai dalilani qati'an dalilai ne guda biyu masu yanke hanzari mursalani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi an aiko ka da wayannan mu'jiza na hannu mai haske da sanda mai zama maciji su zan dalili zuwa fir'auna da mutanensa innahum kanu qauman fasiqin lalle su sun kasance mutane ne fasikai wa'anda suke kafirai na'am Wala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa aqafu an yaqtulu bayan haka ba akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni mhm. inni akhafu an تكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون نعم سي الله يتشي مسا وتعنبي موسى يتشي قال رب إني قتلت منهم نفسا yanzu an aika shi wajen fir'aunu sai ya tuna irin badakalar da take tsakaninsa da shi fir'aunu shi ne yake kai hanzari zuwa ga ubangiji kawala rabbi in ne kataltu minhum nafsa ya ce ya ubangiji na kashe raifa a cikinsu wa huwa alqibdiyu sabiki shine baqibdin nan da ya gabata fa a kafu an yaqtulun ina jin tsoro in na je za su ɗan fansa su kashe ne wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana dan uwana harun ya fi ni fasahar harce ai abyanu bayaninsa sa yafi fita fa arsilhu ma'iya rid'an ka aiko shi ka bashi manzanci tare da ni ya zan mai taimako rid'an ai mu'inan قال بعض أهل العلم انظر صفوة التفاسير wasu mazawa ilimi sun faɗa in ka duba safotin tafasir mujalladi na biyu shafi 215 ma na nafa akun akahu kama nafa Musa Haruna ba wani ɗan'uwa da ya taba amfana da ɗan'uwansa uwansa tamfar yadda annabi Musa ya amfanar da Haruna saboda mi faƙar da laba min Rabi an lahu waziran lahu ya nemi ubangijinsa ya sanya shi waziri a gare shi ma'ana mataimaki wa yukrimuhu bir risala ya ainihin girmama shi da manzanci fastajaba Allahu du'aahu Allah ya karbi addu'ar annabi Musa ya baiwa annabi Haruna annabta da manzanta waja'alahu nabiyyan mursala ya mai shi annabi kuma manzo kaga babu wani dan uwa da ya taɓa amfana da dan uwansa kamar yadda annabi Musa ya amfana da Haruna ya ce yusaddiquni in nayi magana zai ce lalle abin da yake faɗa gaskiya ne bi raf'in wa jumlatu sifa rid'an wa fi qira'atin bil jazmi jawabu du'a'i kenan inni akhafu an yukadhibun lalle ni ina jin tsoro kar mutanen nan fa su ƙaryata ni qala sai Allah ce sanashuddu daka da sannu za mu ainihin ƙarfafa damtse ai na kuwika za mu karfafa ka bi ka da dan uwan naka haruna wa naj'alu lakuma sultana za mu ba ku kuma galaba shine za mu ba ku hujja alaihim bil hujjati wal burhan da hujja da dalili wa gairi zalika da ma wani wannan fala yasiluna ilaykuma ba za su taba isowa gare ku ba da wani abu da zai cutar da ku bisu'i idhaba ku tafi bi ayatina ku je da ayoyina ay bil asa wal yadi wa jam'ihima ku tafi da ainihin sandan nan taka da kuma hannunka mai kyalkyali li'anna kullu wahidin minhuma ishtamalat ala ayatin muta'addida domin kowanne da hannun nasa da sandan ya kunshi ayoyi waɗanda suke masu yawa daban-daban an tuma wa manitta ba kuma wa mani taba hmm? kuma galibu na ku ku biyun nan da duk wanda ya bi ku ku ne da galaba lahum a kansu na'am falamma ja'ahum musa bi ayati ayatina bayyinatin qalu ma za'in na sihrun muftara na'am وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين هكا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه إنه لا يفلح الظالمون أم Allah madaukaki ya ce falon ma ja hun Musa bi bayyana bayyanati yayin da annabi Musa ya zo wa fir'auna da mutanensa da ayoyi ya zo musu da ayoyi bayyanannu wa hatu bayyanannu kenan kalu ma haza illa sihirun muftara duk da annabi Musa ya baje kolin ayoyinsa sai suka ce wannan ba komai bane face sihiri ne tsafi ne wanda aka kirkira ai mukhtalaqun shi annabi Musa wa shi ya kirkiro shi ai sirrul lam ya'haduhu min qablu sihiri ne da ba saba da shi ba gabanin sa wa ma sami'na bi hadha ba mu taba jin irin wannan ba ai hasilan fi aba ayyami aba'ina al bai taba tabbata ba a zamanin iyayenmu na da wuri na farko kaga yan gargajiya ne shi ba ruwansa kawai abin da kakansa da kakan kakansa yake wakala wakala musa rabbi alau manja ja'a bil huda min indihi sai annabi musa ya ce ubangiji na shine yafi sanin wanda zo da shirya daga wajen ubangiji ai abdamiru lil rabbi wa man takunu lahu akibatu dar da kuma wanda karshe mai kyau zai kasance gare shi ai alƙa aqibatul mahmuda karshe abun yabo fi daril akhirah a gidan lahira wa huwa ana fi shikaini wato abinda ake nufi anan annabi Musa shine mai aqiba mai kyau fa ana muhiqqun fi ma jitu bihi ni na cancanci abinda na zo muku da shi waliyal aqibatul mahmuda dan haka in zan samu karshe wanda yake mai kyau innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle shi ubangiji baya rabantar da mutane wanda suke kafire na'am wa qala ya ayyuhal malahu ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa awdid فاجعلني سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون نعم Allah maɗaukaki ya ce wa kala fir'aunu sai fir'aunu yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi wannan yana daga cikin dalilan da Allah ya kama fir'aunu ya halaka shi maganganu guda biyu na kalal akhirati wal ula dai to wannan ɗaya daga cikin biyu ne ya kira ya kirayi manyan mutane wayanda ke karkashinsa shi fir'aunu ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutane na ma alimtu lakum min ilahin zairi ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba na fa'il bi ilahin zairi duna wujudi ya kore ba shi da ilimin cewa akwai wani abin bauta in ba shi ba amma bai kore akwai ubangijin ba ya san akwai Allah amma bai san su suna da wani abin bauta ba bayansa إذ لم يكن عنده ما يقبي الجزم بعدمه dan bai da wata hujja tare da shi da za ta nuna yanke cewa babu ubangiji wali zalika kala da haka yace fa auqidli ya hamanu ala din kaga kenan ya san fir'auna ma ya yarda Allah ya sama ga maganar karara fi yace fa auqidni ya hamanu ala din hamana wazirin sa ne yace ya kai hamana ka hura mun a ainihin faɗi li ajurin ajuran ya ce a yi masa blog na ƙasa irin na ginin ƙofar gari ɗin to a yi katuwar tawa a miƙa ta har a gina wanda ya hau da matattakala ya je sama ya samo Allah fir'aunin ke kaga fir'auna ma ya da Allah yana sama amma dan ka bai daba ce Allah yana ko'ina da ka ce ilimin Allah yana ko'ina ka huta amma ka ce Allah yana ko'ina wannan kuskure ne Allah ka shirya da ba to kun ga fir'aunu sai ya gawa wazirin Hamana ya ce a yi bulo na ƙasa a gasa shi shine ne a ainihin yi masa gini wanda zai taka ya je ya hango ubangijin annabi musa alli sarhan ya ce a masa wani dogon beni aliyan mai tsawo la'alli ɗali ila ilahi musa in yi hausa mawai ta yi ya leƙa ya gano ubangijin annabi musa a sama an zuru ilaihi kifu alaihi na tsaya wajensa ai a hakikata hu na san haƙiƙanin ubangiji haƙiƙanin ubangiji ko ba ta sabu ba zai yi wani ya gane lamarin ubangiji ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha haka qur'ani yace ko shi yasa imamu abu zaid al-kirawani yace wala yuhiduna al-mutafakkiruna bi amri duk wani masu tintintini masu tunani ba za su iya kebe al'amarin ubangiji ba duk yadda ka iya sifanta abu ba za ka iya sifanta kun hasifati haƙiƙanin sifar ubangiji ba mai sifanta shi domin duk abin da za ka suranta iya iliminka ne to kuma shi Allah ya wuce wannan yadda ake da shi wa inni la'adunnuhu min al-kadhibin yace ni ina zaton annabi Musa yana daga cikin makaryata da yace yana da ubangiji a sama fi iddiahi ilahan akhar yadda yake da'awar yana da wani abin bauta daban gairi wa annahu rasulahu cewa shi manzansa ne min indihi daga wajensa wastakbara kai shi wastakbara huwa wa junuduhu fil ard fir'aunu shi da rindinarsa sai suka yi girman kai a ainihin kasar masar bi gairil ba tare da haƙƙi ba wa zannu annahum ilaina la yurja'un suna zaton cewa ba za a dawo da su wajenmu ba in Allah bil bina'i lil maf'uli wa qura'a fa'ili to ya aka yi فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون نعم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين تتند يا مسود أبنجدنسا sai Allah ya ce fa akhadnahu wa sai muka kama shi shi da ainihin rindinoninsa fa nabadnahum fil yammi muka jefa su cikin teku ai albaharul mulihu albaharul milhi wato teku wadda take mai gishiri ku suka notse a cikinta fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah ya ce ka duba ya kai mai karatun Qur'ani ko mai sauraro yaya ƙarshen waɗanda suke azzalimai ya kasance hina saru ila halak yayin da suka kasance zuwa ga halaka al-muqadabu huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam a nan Allah yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai ce waje Allahun a'immatan muka sanya su suka zama shugabanni fi duniya a duniya bi ta haƙiƙil hamzatani a imma waƙura bi ibdali saniyati ya ru'asa fi shirki shugabanni na mushirki, su ne shugabancin da suke su kuma Allah raba mu da shi yad'una ila an-nar suna kiran mabiyansu zuwa wuta du'a'ihimun nasa ila shirki saboda suna kiran mutane su shirka da Allah almu'addi bihim ila nar duk wanda aka kira shi yin shirka da Allah to wannan shirkar za ta kai shi zuwa ga shiga wuta bayan haka wa yawmal qiyamati la yunsarun a ranar alkiyama ba za a taimake su ba Bi daf'il azabi anhu ba wanda zai ije musu ko ya tunkuɗe musu azaba ko ya hana su shiga azabar Allah ba ka da wani lauya ba ka da wani wanda yake ya yi karatun lau yawa wanda zai zo a gaban Allah ya kare ka ba zai yi ba ba'ana hunfi fi hadhihi duniya la'ana Allah ya ce sai muka bi su da la'ana a wannan duniya khizyan shine kaskanci wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin a ranar alkiyama kuma suna daga cikin masu shiga mummunan hali ai na min qabbahullahu wato su sune wanda Allah ya bakanta al'amarin na'am hum min almaqbuhina wa qila min bi bi'lamatin munkira su sune wadda aka yi musu alama mummuna wasu za su tashi da mummunan fuska ranar alkiyama ka zurkatil til'ai kamar jan idanu jajawur idan mutum kamar noshin wuta wasa wadil wujuh fuskar kuma bakakirin kaga wannan mummunan yanayi ne makabohi na kenan wal kabihu aidan fassararsa kuma du azimu sa'idi mimma yali nisfa minhu ila mirfaq mai ainihin wato katon damtse nan daga nan zuwa nan ya zama kato haka muni ne shi ba Wahala shanu musa inda ma akhrajahu fir'aunu min baladihi mala yace wannan shine sha'anin annabi musa yayin da fir'auna ya fidda shi daga garinsa faraja mukarraman mukarraman mu'azzama ya dawo abin karramawa abin girmamawa balakallahu aduwahu Allah ya halakar da makiyinsa wa quraishun akhrajatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam quraishawa ma sun fidda annabi sallallahu alaihi wa sallama faqata dubi fir'auna fi amalihi zalika sai suke koyi da fir'aunu a wannan aiki da yi na fidda annabi Musa daga yadda yake wa halaka kathiruna min udhama'ihim bi badal masu yawa daga cikin manyan quraishawa suka halaka a yakin badar mithla ma halaka fir'aunu wa junuduhu tamfar yadda fir'aunu da rindinarsa suka halaka wa ashara ta'ala ila sababi inzali taurati faqal sai Allah maɗaukaki ya nuni ga sababin da yasa ya sauka da at-taura yace mi ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر na'am. وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون نعم نعم Allah madaukaki yace walaqad atayna Musa alkitaba haqiqa mun baiwa annabi Musa littafi mai suna at-taura min badi ma ahlakna al-qurun al-ula ba mun halakar da tsare ku na farko qaumun nuhin وعاد وثمود وغيره سدع أكا هلك وعنا متانا النبي نوح آداوا ثموداوا دولنس كاللبا تدعى كما قال تعالى كما يدعى الله ما دوكك يتي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين سورة يونس aya ta goma sha Allah ce hakika mun halakar da tsare ku masu yawa ƙarni bayan ƙarni gabaninku kuma ba komi yasa aka halakar da su ba saboda zalunci da suka yi ya yasa Allah ce lamma zalamu yayin da suka yi zalunci waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati ce manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu haka ne ko wa ma kanu li yu'minu ba su sun ba da gaskiya ba kazalika najzil qaumal mujrimin haka nan muke sakawa mutane masu laifi yar uwar wannan ayar ita ce inda Allah ya ce wa kam ahlakna min qurun min ba'di nuh da yawa muka halakar da karni da yawa bayan wucewar annabi nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi sabiran basira ya isa ka gane ubangijinka masani ne mai gani ne dangane da zunubin bayansa yana kallo wa ƙauluhu ta'ala da ma wata aya da Allah ce afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim afalam lahun lahum shin basu gane bane kam ahlakna qablahum min alqurun ƙarni da yawa muka halaka su gabaninsu yamshu na fi masakini su kuma yanzu suna bi ta gidajensu suna tafiya inda za su je biɗar bukacinsu inna fi zalika la'ayatin li'ulin nuha lalle cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abuta hankali a suratu daha aya ta 128 aya ta ƙarshe da ke ƙarfafa wannan magana da na ya kawo قوله تعالى أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون سورة السجدة آية عشرين دا شدة Allah ya ce yalla ba su gane ba ne ai mun halakar da yawa gabaninsu mun halakar da karni da yawa gabaninsu su kuma suna bi ta wararen zamansu ƙasarsu garinsu inda aka halakar da su lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu sauraro sauraro irin na lura na'am don haka sai Allah maɗaukaki ya nuna mana anan cewa ya bewa annabi Musa littafi bayan ya halakar da karni masu yawa fandarasat ma'alimar shara'i tunda annabawan sun wuce ilimomi na shari'a sai suka rushe suka rugurgute wanɗamasat atharaha kuma wanjinta wato alamominta su ma suka zan kaman an shafe su wa ahkamiha da hukunce hukuncenta fanada fa'adda al'amru ila ikhtilafin alam wannan sai sa tsari na duniya sai rikici rikice masta da an tashri' al-jadid wanda har yake yana da buƙatar a kawo shari'a sabuwa bi taqariri usul al-baqiyati wanda zai tabbatar da asali wanda ya saura alamu marrar duhur bisa shudewan zamunna wala qad atayna musa taurata sa kenan hakika mun baiwa annabi musa at-taura ala hini hajatin ilaiha lokacin da ake da ta basaira nas wannan abun lura ne ga mutane ai halun minar kitabi ai jam'u basiratin wa nurul qalbi basira wani haske ne a zuciya ai anwaran lil qulubi fatanurul qulubu litatana ila kitabillah wato wai zukata suna haske dan su shirya zuwa ga littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da sunnonin manzon Allah kama qala Allah ta'ala li kul hadhihi sabili ad'u ila Allah Allah ya gaya wa annabi sai ka ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah kiran da nake ala basira kaga basira bisa basira ana wa man ittaba'ani ni da duk wanda yake bina na wa subhanallahi wama ana minal mushriki wato tsarki ya tabbata ga Allah lalle ni ba na tare da masu shirka da Allah ya zo cikin hadisi allazi akhrajahu al-bukhari wanda imam al-bukhari ya fitar wa muslim an nu'man ibn bashir daga nu'man dan bashir kala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala wa in wa inna fil jasadi mubgha annabi yace ku saurara lalle a cikin gangar jikin mutum akwai wata nama idza saluhat saluhat jasadu kullu in wannan naman ya kyautata to dukkan jiki ya kyautata wa idza fasadar fasadar jasadu kullu in ta baci daukakin jiki duka ya baci wani nama ne wannan annabi ce ala wahiyal ita ce zuciya Allah ka kyautata zukatan to Allah ya baiwa annabi Musa wannan littafi na at-taura don ya zama abin basira ga mutane wa hudan kuma a tauran nan shiriya ce mina balalati liman amina bihi ga duk wanda ya aiki da ita ya samu shirya. wa rahmatan kuma rahama ne liman amina bihi ga wanda ya imani da shi la'allahum yatazakkarun ta yi su wa astu ayyanta iduna bima fihi min al-mawa'id su amfanu su wa'astu da irin wa'azozin da ke ciki fa'inzalin taurati tamhidu li'inzalin ƙur'an saukar da taura kamar shimfiɗa ce cewa za a saukar da alƙur'ani ala rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam listimirarin masisil hajjati ilaihi saboda buƙata ta ainihin nuna a kawo wani littafi bayanta wakata inzalihi kazalika lokacin da aka saukar da alƙur'ani ana tsananin bukatarsa sun ma'akaba ta ala kisati musa sai allah ya taƙibi ya bi bayan kisar annabi musa bi taƙibati da wasu bi baya ta dillu ala sidiki da'awa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuni akan gaskiyar wato wa'azin da annabi yake yi na cewa shi manzo ne fa kalance wa ma kun wa ma كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت, وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين Allah maɗaukaki ya ce wa manzansa sallallahu Alaihi wasallam, wa kunta bi janibin garbi ko? Baka kasance ba a wajen wannan dutse ko kuma wannan wadi shine janib ɗin, awul makani ko bijire na ɓangaren yammaci min musa na annabi musa hina munajatin yayin da yake ganawa da ubangijinsa na ila musa Al-Amra yayin da muka yi wahayi zuwa ga annabi musa bin risalati ila fir'aun muka ba shi sako zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanansa wa makunta kunta mina shahidin kai annabi muhammadu baka gurin akai haka kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wannan yana daga cikin labarai na gaibu muna wahayin sa zuwa gare ka ya Muhammad wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum baka wajen su yayin da suke jefa alƙalman su ayyuhum maryama waye daga cikinsu zai raini maryam wama kunta ladaihim idh yahtasimun ba ka wajensu yayin da suke ta jayayyarsu waka ma kala ta'ala kamar dai da Allah ya sake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi wannan yana daga cikin labarin gaibu muna wahayin sa zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkuruna baka wajensu yayin da suka hada al'amarinsu suna shirya makirce makirce suratu yusuf aya ta 102 wa ka kaunihi ta'ala kamar dai faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuduhu bi yaminik gabanin wannan alkur'ani ya muhammad baka zan kana karanta wani littafi ba kuma baka rubuta shi da hannunka inda an yi ɗaya daga cikin biyu annabi na karatu gabanin amar wahayi ko yana rubutu idan lartabal mubdilun da masu ƙarna makaryata da sun yi kokon qur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyananu a cikin kirazan waɗanda Allah ya baiwa ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ba mai jayayya da ayoyinmu sai azzalimai na'am to in muka koma lidhalika fa'altahu dan haka ka aikata shi fatukbira bihi sai ka ba da labari da shi walau lam nukhbirka nahnu bil wahyi ilayka in ba dan Allah ya gaya wa annabi wannan labarin ba da wahayi lama lama lama alimta zalika da baka san shi ba falimadha la yasu la yasdukuka al kafirun to me zai hana kafirai su gaskata ka walakinna ansha'na quruna Allah ce sai dai kawai mun fari mun ƙagi, ko mun halicci wasu karnuka umaman min ba'di Musa al'ummatai bayan annabi Musa fadada wala alaihimul sai rayuwarsu ta tsawo ai a maro ransu ya tsawo fanasul uhuda suka manta alkawari wandarasatul ulum ilimi ya ƙare wanqada alwahyi wahayi ya yanke faji'na bika rasulan sai muka zo da ke ya Muhammad a matsayin manzo wa ile ka kabara Musa wa ghairihi muka ma wahayin labarin annabi Musa wa gairahu da waninsa wa ma kunta fi ahli madyana ai baka zan ka zauna a cikin mutanen Madiyana ba tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu ai fa ta qissatahum fa tukhbira biha ballantana ka san kissar su ba da labarinta walakin na kunna mursilin Allah ce sai dai mu mun zan masu aikowa laka wa ilaika bi akbarin mutaqaddimi mun aiko ma labarin magabata ai ka rasulan mun aiko ka manzo wa arsalna ilayka bi akhbarihim mun aiko maka labaransu to wannan shine karshen abin da zamu ji yau in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu dora daidai kan aya ta 46 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kafin aje ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka da farko a jiya akwai wata takarda da aka karanta ta neman taimako wadda wata baiwar allah ta tun shekaran jiya kai ta rubuto tana cewa ba su da abinci tun da watan nan ya kama ba su yi sauri kuma ba sa dora ko da tukunya to da sauran dai bayanai da ta yi wadda ban karanta ba saboda yawan rubutun idan matan nan ta ji sai daga ba na fahimci cewa ba ta rubuto wani cikakken adresi da za a same ta ba duk da wasu sun dan taimaka mata to amma in ta ji yanzu sai ta yi rubutu irin daidai wannan ta aiko da cikakken adresi saboda masu yi taimakon duk na neman abincin da yawa kar a bai wani kuma ba a bai wata ko ba haka ba nata bane ba idan ta ji sai ta aiko da cikakken adresi da irin rubutun da aka yi da shi ne hanyar da za a tantance sannan malam akwai kamar yadda dama su kwamitin lura da al'amuran marayu sun ce na shaida maka akwai bukatar ka ja hankalin 'yan uwa a game da taimakawa marayu musamman da wuri ganin cewa shekaru da dama da suka wuce sai ka ga ba a samu an raba kayan a marayun ba har sai dab da sallah wadda ya kai ga bai amfana sosai ba don yaran ba su sa lokacin sallah ba to saboda haka tana faruwa ne kuma saboda rashin kawowa kayan da wuri da kuma yadda wasu suke kememe wajen taimakawa kowane mutum ɗaya ko da a unguwarsu ka ɗauki yaro ɗaya kai ai an ci gaba kamar yadda wasu wurare suke amma wasu sun ɗauka sai masu hannu da shuni ne kawai za su ta yi su kuma ba za su wani taimako ba akwai bukatar mala a ja hankalinsu to insha Allah a ƙarƙashin wannan wani bawan Allah ya ba da taimako ga marayu wadda ya hada da turmin atamfa goma da kuma yadin shadda talatin sannan wannan wani bawan Allah ne ce yana neman taimakon alkur'ani mai girma a wajen malam ko wani dan uwa idan an samu to ya ba da adireshi yana so ya duka karatun alkur'ani a wannan wata kuma ba shi da alkur'ani sannan wannan ma ta ce don Allah malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah mai da kai gida lafiya malam ka yi nasiha a 'ya'yanmu don su duka kyautata mana mu mata wallahi malam ina da ɗa amma baya bani abinci amma zai iya kyauta ta riya Allah shirye su malam a tashi lafiya hmm. haka ake so uwaye su wa ‘ya'yansu in sun musu mummuna su kar su biye su ta ce Allah ya shirya ko? Allah ya shirya mata an gama mai wannan tana cewa da fatan malam ka shayarwa lafiya malam ni ne ba ni da lafiya amma fa malam shekaru na sha bakwai ne shin malam zan iya ciyarwa saboda in yi azumi ina shan wahala sosai da sosai eh. sai dai ya rama in ya warke shine hukuncin marar lafiya na'am to mai nema alkur'ani wani bawon Allah ya ce insha Allah ya zo gobe za a bashi ya samu amma ya zo nan to ka samu malam hassan dan agaji har an samu wannan yana cewa malam idan mutum yana azumi sai sabulu ya shiga masa ido ko hanci malam ya matsayin azumin shi yake azumin sai yana na ai ba ganganci yayi ba sai ya wanke shi malam ya ce dan Allah malam ka warware min wannan matsalar da take damuna wato malam ni ne ina cin abinci na sahur wato sai na ji lokacin karfe 4 da minti 41 sai na je an yi kira na karshe wato a salatu kuma ni mala a lokacin ma hannu yi loma biyu na abinci to malam ya matsin azumi na yake malamai sun ce in alfijir ya samu mutum yana cin abinci to ya karasa cinyewa sai ya bari haka ba matsala cewa malam na na da ɗana namiji ya gama jami'a kuma yana da halitta irin ta innini ne ko ina muka je sai a ce haka Allah ya yi shi to malam shine aka ce wai irinsa Allah ya musu alkawarin aljanna shin malam haka ne ina son ƙarin yanayi saboda shi innini ne to gaskiya ban taba sanin wannan ba innini shine mai karamin azzakari an gane haka Allah ya halice shi amma ba ce saboda haka kuma ni dai a karatu na banga inda aka ce shi dan aljanna bane dai ta aiki na'am na ce malami ne na hau keke na fef ya kai kusan wata guda da wani abu to sai na cewa mai keke na fef din naira 500 nake da shi ya bani canji malam lokacin da na hau na fef din bayan na sauka sai ya miƙo min canji ashe ni kuma ban miƙa masa naira ɗari biyar ɗin ba sai da na shiga gida sai na ga naira ɗari biyar ɗin a cikin canjin da na haɗa a hannuna ni kuma na dawo da baya da sauri amma ina ya riga ya tafi kuma har yau Allah bai sa na ga wannan mutum ba to malam abin yana damuna yanzu haka na zo gurin wannan tafsir da naira ɗari biyar ɗin waya za ta to yanzu cikiyarsa za ta yayi shi za ta nema mai a ba in ta same shi nema an daɗe ne wata ɗaya a ta yi sai an yi kaman wata shida in ba same shi ba sai tamar sadaka da shi domin karanta wannan ta kasance ta ƙarshe wannan yana cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce ni ne nake da kuɗin da ya kai zakka amma a cikin kuɗin akwai wadda nake warewa dan ban hada shi da sauran ba dan zan sai kayan aure da shi kuma malam shi din ma wannan kudin a wajen ya kai nisabin a fidda zakka to ya kuma damin ya kai shekara daya to malam nawa ne adadin kudin da zan fitar a cikin kowane nisabi a yanzu nisabi yake tambaya kenan ko ne wani na daban da yake so ya sai hidimar aure oh kudin da yawa raye zai yi kayan aure eh. bai sai kayan ba suka shekara eh. zai musu zakka to tambayoyin da za a karanta kenan akwai tambayoyi da mutane suke rubutuwa wani shafi biyu ba yadda za a yi mutum ya karanta wannan labari ne na musamman mata da suke rubutuwa wasu kuma takaddun ma sai kaga kamar a ƙar suka ɗauka suka rubuta ya kamata su rika mutunta abin sannan su rika yin tambayoyi masu ma'ana sai waɗanda suka rubuto suna neman to kai wata baiwar Allah ta aiko da takarda tun shekaran jiya akwai ɗanta ba shi da lafiya kuma mahaifin yaron yau shekara biyar yana kwance a gida saboda larura na hawan jini da shanyewar jiki sun kai yaron asibitoci ƙarshe dai an tura su asibitin dala na ƙashi wadda dan shi yaron wato a ceci rayuwarsa saboda in ba a yi aikin boye zai iya zama gurgu ya kasance haka to amma da takardar sun kawo su asibitin dala sun yi yasin naira 983 wajen miliyan ɗaya shine suke so a sanar cewa ko da wadda za a taimaka musu ko irin kungiyoyin nan na sa kai da suke tallafawa ko wani mai hali to akwai irin waɗannan da dama masu neman a saya musu magani ma da sauransu sai waɗanda suke neman a sanya ci a cikin addu'a akwai masu jarrabawa akwai marasa lafiya wasu suna kwance a gida wasu kuma a asibitoci da kuma masu neman biyan bukatu na alkhairi da masu neman aure da masu neman su mallaki gidajen su na kansu saboda suna zaune a gidan haya da wanda ya ce ya sake rubutowa ya sa kadararsa a kasuwa yana so Allah ya bashi iko ya sayar domin ya samu jari to dai da dama da waɗanda suka rubuto masu neman biyan bukata da masu damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kowa bukatarsa masu damuwa Allah ya yi musu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين